وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ودي وديا الله تبارك وتعالى وندا عيت السلام وعونا موري أقوما ديدي وانا لو كتير دمك تيجا وانا كرنت وانا لتاتنا الفكه الأكبر نا الإمام أبو حنيفة rahimahullah da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna talata daren larba 28 ga wata al-muharram shekara ta 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina wannan shaida ce da sha hudu ko sha hudu ga watan bakwai shekara ta 2026 a kalandar turawa idan ba kuma manta ba muna cikin bayani eh, game da mawuzo'in da shafi sifatullahi azaliya cewa sifofin Allah gaba ɗayansu azaliya ne kamar yadda zatinsa subhanahu wata'ala yake azali dukkan sifofin Allah azzatiyatu wal fi'liya dukkaninsu kowaninsu azaliya ne ba wani daga cikinsu wanda a kwararre ko can da babu shi daga misali aka same shi to malam ya ba mu misalai daga cikin wannan sifofin Allah a matsayinsu na a sifatul azaliya sifofi na tun azal ga Allah tabaraka wa ta'ala a cikin waɗanda ya ayyana mana akwai eh, al wanda kamar akan ta muka kwana ko al cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya sifanta da sifata al iko ya sifanta da sifar ilimi da sauran wanda ya gaya mana ƙarshe-ƙarshe eh, yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala sifarsa ta alkudura sifa ce zatiya kuma da daddiya tun azal ba ta kasance wata sifa da aka fare ta daga baya ba shi saboda ka dukkan mutumin da ya mutum wannan sifa ta kudura ga Allah tabaraka wa ta'ala ya koya da awacewa Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance ne mai iko bayan da can bai kasance yana da ikon ba daga baya ne ya sama kansa sifa ta iko duk wanda yake da irin wannan akida ce wannan ya kafa cewa Allah tabaraka wa ta'ala domin ya jefi Allah tabaraka wa ta'ala da nakasa ya jefa ma Allah nakasa ya danganta nakasa zuwa ga Allah sannan ya kore sifar Allah tabbatacciya Allah ke yi to a cigaba a shafi na goma sha tara nake ishara ya ce wa kazalika sifatul kalami to ga shi nan a farkon shafi na sha tara wa kazalika sifatul kalami shi haka kuma sifa ta magana sifatun zatiyatun qadima ita ma sifa ce ga Allah tabaraka wa ta'ala da ta shafi zatin Allah tabaraka wa ta'ala kuma sifa ce da daddiya wato qidamaz zati yadda zatin Allah yake da daddi azali to haka ma ita wannan sifa ta alkalamu sifa ce azaliya qadima wannan ne wa kazalika sifatul kalami sifatun zatiyatun qadima yace fallahu ta'ala muttasifun bi sifatil kalam saboda ka Allah madaukin sarki ya sifanta da sifa ta magana wallahu ta'ala muttasifun bi sifatil kalam Allah ta'ala ya sifanta da sifar magana saboda ka kamar da muka karanto a baya Allah yana magana saboda kan magana sai ta zama ɗaya ce daga cikin sifofin Allah kuma yin magana muka ce akwai kamala a ciki rashin magana ma na ƙasu ne sannan mun ishara da nasoshi ko zuwa ga nasoshin da suke tabbatar da sifantun Allah ta tabaraka wa ta'ala da sifan magana kamar da malam zai baje a nan wurin to a matsayin cewa dai wannan siffa ce ga Allah wato siffar magana to shine ne yake cewa Allah ya siffanta da siffar magana min qabli an yatakallama tun gabanin ma yayi magana kun gane ko min qabli an yatakallama tun gabanin yayi magana abin da muke son malai ke sai ga mana anan wato sifa ta ko ka ce sifofin Allah ta baraka wa ta'ala gabaɗayansu muka ce kowanensu wato eh, sifa ce a Zaliya kadima ƙidamar zaki Wata bi ma'ana Allah bai taba zama babu wa'annan sifofin ba kun gane ko Allah bai taba zama ba shi da wa'annan sifofin ba ko wata daga cikinsu ba su don haka Allah dama ya sifanta da magana qabla an takallama ko min qabli an takallama amma hujjar da take gwada cewa Allah yana magana a nasance yace qala ta'ala ko qala azza wa jalla Allah mai girma daukaka yace wa kallama Allah Musa ta kalima Allah ya magana da ne Musa wato magana ta sosai shine takliman wanda ya tabbatar da kenan Allah yana magana kuma magana sifar shi ce wa qala sana'a wata ta'a yake cewa wa kallamahu rabbuhu to yana ba da labari ne game da annabi Musa din walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh ubangijinsa yi masa magana wa kallamahu rabbuhu ubangijinsa yi masa magana don haka Allah ta'ala yana magana wallahu ta'ala ya ce to don haka Allah madaukakin sarki fa ya takallamu bima sha'a wa qata ma sha'a ya takallamu bima sha'a yana magana da abin da ya so ya takallamu bima sha'a yana magana da abin da ya so wa ƙasa ma sha'a kuma lokacin da ya so bima sha'a wa ƙasa ma sha'a yana magana da abin da ya so wa ƙasa ma sha'a kuma lokacin da ya so kun gani ko lam yazal lam yazal wala yazalu mutakallima saboda ka Allah bai gushe ba a matsayin mai magana sannan ba zai gushe ba a matsayin mai magana lam yazal mutakalliman bai gushe ba a matsayin mai magana sai kuma ka ce wala yazalu mutakalliman kadalika ba zai gushe ba a matsayin mai magana kun gane ko saboda kan magana sifan Allah ce da ya sifanta da ita bai gushe ba tun azal yana da wannan sifa a matsayinsa na mai magana kuma nan gaba har abada wala ya zalimu takallima ba zai gushe ba yana mai magana ina fatan gani to wannan magana da aka ce sifa ce ta Allah kuma Allah yana magana da abin da ya so lokacin da ya so kuma bai gushe ba yana magana kazalika ba zai gushe ba yana mai magana to ita wannan maganar kamar sauran sifofin Allah tabaraka wa ta'ala sai mala ce wala yushbihu kalamuhu kalamal bashar wala yushbihu kalamuhu maganar shi Allah ba ta yi kama da kalamal al-bashari maganar mutum ba wala yushbihu kalamuhu kalamal bashar maganar sa shi Allah tabaraka wa ta'ala san ba ta yi kama da maganar mutum ba kamar ni ishara Allah yana da jerin sifofi kamar da muka tabbata wasu daga cikinsu a lokacin da duk malamai suke mutane bayanin wa'annan sifofi na Allah kuma suna ta maimaitawa suna faɗi cewa wa'annan sifofin fa na Allah babu ɗaya daga cikinsu da sai kama da sifar bayi babu ɗaya daga su da sai kama da sifar bayi kun gane ko kamar yadda zatin Allah bai yi kama da zatin bayi ba ka babu wata sifa ta Allah da ta yi kama da wata sifa daga cikin sufofin bayinsa yanzu da aka tabbatar mana a nan wurin cewa Allah yana magana mutane ma suna magana to shi ne malam yake sai mana tambayi cewa wala yushbihu kalamuhu kalam al-bashar karka ji an ce Allah yana magana dan adam ma yana magana ka dauka cewa maganar Allah irin ta mutum ce ne ke ce maka wala kalamu hu kalam albasha bashar maganar shi ba ta yi kama da maganar mutane ba Allah daban mutane daban don haka maganar Allah daban maganar ni mutane daban kun gane ko don haka sai ce wa ma an kara sifatan kalami to duk wanda ya musun sifar magana ga Allah tabaraka wa ta'ala mun ishara da nasoshi da bayanai da suka tabbatar da Allah yana magana yanzu mutumin da ya yi musun wannan sifa ta magana ga Allah tabaraka wa ta'ala kun gane ko shine wa ma kara sifatal kalami lillahi ta'ala faqad kafar dukkan mutumin da ya yi musun sifar magana ga Allah tabaraka wa ta'ala faqad kafara ce to wanda mutum ya kafirta wanda mutum ya kafirta kun gani ko saboda ya kore ma Allah sifa tabbatacciya daga cikin sifofinsa kun gani ko to wannan shi ne saboda ka kamar da muka a baya dukkan wata sifa ta tabbata ga Allah ta baraka wa ta'ala to kada mutum ya sake ya kore ta ya ce bai yarda da ita ba ko karya ce ko ya tawilin ta ko wani kore sifa da ta tabbata ga Allah ta baraka wa ta'ala a nassin alkur'ani ko nassin hadisi sahihi daga manzon sallallahu alaihi wasallam to babu shakka wannan kafirci ne wannan shine wa ma ankara sifatal kalami lillahi ta'ala faqad kafar to sai cigaba da cewa min sifatihi ta'ala annahu fa'ilun bi fi'lihi wa min sifatihi ta'ala kadalika yana daga cikin sifofin Allah madaukakin sarki annahu fa'ilun bi fi'lihi shi mai aikata abu ne bi fi'ilihi da aikinsa fa'ilun mai aikatawa ne ma'ana yana aikata abin da ya ga dama aikatawa bi fi'ilihi da aikinsa kun gane ko da haka alfi'ilu sifa ce ga Allah wa min sifatihi ta'ala annahu fa'ilun bi fi'ilihi shi yana aikata abin da ya ga dama bi fi'ilihi da aikinsa da aka fallahu ta'ala ubangiji ta'ala madaukakin sarki idza arada an ya fa'ala shay'an idan yi nufin ya aikata wani abu fa'alahu sai aikata shi wallahu ta'ala Allah madaukakin sarki idza arada an ya fa'ala shay'an idan yayi nufin ya aikata wani abu fa'alahu sai aikata shi saboda shine fa'il kun gane ko yawwa don haka wa sifatul fi'ili sifatun azaliyatun qadima ba mun ce alfilu sifa ne ga Allah ba domin Allah yana aikata abin da ya ga dama idan yayi nufin abu sai aikata shi yanda ya ga dama ko to don haka wa sifatul fi'ili sifa ta aiki alfi'ilu aiki ko aikata abu sifatun azaliya kadima sifa ce ga Allah ta tun azal kadima kuma daɗaɗɗiya ce saboda ka sifatul fi'ili kamar sifatul kalami ce kamar sifatul kudura ce kamar sifatul dukka kamar sauran sifofi ne da ka sani ga Allah baraka wa ta'ala dukka wa'annan sifat sifatun ne azaliya kadima tun azal sifofi ne ga Allah daɗaɗɗu ne wato Allah Ta baraka wa ta'ala bai taɓa zama babu su ba ba wai daga baya ne Allah ta'ala saman ma kansa su ba a'a sifatun azaliya kadima da aka game da wannan sifa ta alfilu ita ma sai ya ce lam yazal wala yazalu fa'ila kamar da ce ga muna lam yazal wala yazalu mutakallima ko to nan ma sai ce lam yazal Allah ta'ala bai gushe ba wala yazalu ba zai gushe ba fa'ilan wato yana mai aikata abin da ya ga dama ko yana mai aiki kun gane ko Allah yana aikata abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama lam yazal bai gushe ba wala ya zalu ba zai gushe ba fa'ilan lima ya sha wato mai aikata abin da ya ga dama kuma a lokacin da ya ga dama fa'ilan lima ya sha Allah mai aikata abin da ya ga dama ne don haka sifa alfi'lu ga Allah tabaraka wa ta'ala sifa ce da dadiya don haka tun azal Allah bai gushe ba wato a matsayin fa'ilan lima ya sha'u mai aikata abin da ya dama kuma har abada haka abin yake wala ya zalu Allah ba zai gushe ba fa'ilan lima ya sha mai aikata abin da ya dama abin da hiwai nan dukkanin su sifofi ne ga Allah da daddu Allah bai taba gushewa a ce bai tare da su ba sannan kuma a nan gaba ma ba za ka siffanta Allah ta baraka wata ta'ala cewa wannan sifofin za a wayi gari ba su tare da shi ba لم يزل ولا يزال فائلا لما يشاء to menene hujja sai ce wa تعالى kama qala ta'ala wannan kuwa kamar da Allah madaukin sarki yace fa'alun lima yuri to Allah mai yawan aikatawa ne ga abin da yake nufi ko abin da yake so fa'alun mai yawan aikatawa ne shi Allah mai aikatawa ne lima yuri ga abin da yake nufi ko abin da yake so saboda ka wannan sifa ta fa'alun ai huwa fa'alun lima yuri shi Allah mai yawan aikatawa ne kuma aikatawa ne ga abin da yake nufi wannan eh, eh, siga ta fa'alun ta tabbatar mana da cewa babu shakka alfilu kenan sifa ce daga cikin sifofin Allah baraka wa ta'ala kun gane ko to wannan shi ne to ita ma wannan sifa ta alfilu aikatawa da muka ce sifa ce ga Allah tabbatacciya da wannan nasi fa'alul lima yuridu sai ma ce fa man ankara hadhihi sifata lillahi ta'ala duk wanda ya musun wannan sifa ga Allah madaukakin sarki yayi da'awan cewa Allah bai sifanta da sifar aikatawa ba alfilu kenan faqad kafara to wannan mutum ya kafirta Allah shi kare fa man ankara hadhihi sifata duk wanda ya musun wannan sifa lillahi ta'ala ga Allah madaukin sarki kad kafara hakika kafisa wa nafa anillahi sifatan sabita lahu kadhalik to dalilin da yasa ya kafirta saboda shi ya kore wa Allah tabaraka wa ta'ala sifa tabbatacciya gare shi kadhalika haka lamarin yake kun gane ko saboda ka ya kafirta a lokaci guda kuma ya kore wa Allah sifa tabbatacciya gare shi ne wa nafa anillahi sifatan sabitatan lahu kadhalik haka kuma ya kore wa Allah tabaraka ta'ala sifa da ta tabbata gare shi wannan sifa ta tabbata ga Allah tabaraka ta'ala kun ga kamar yadda muka ce da wannan nasi fa'alu lima yurid zai da wannan sifa ta tabbata ga Allah da wannan nasi wanda ya kore ta kaga ya kore wa Allah sifar da ta tabbata da nasi to yanzu wannan laziminsa shi ne mutum ya yi rijiya kafirta shi ya ce ba ma an kara hazi sifata lillahi ta'ala ka kafara wa nafa an lillahi sifatan sabita tallahu ga zalik dama dukkan abin da ya tabbata ga nassi jama'a sawa an ya shafi Allah ko ya shafi manzon ko ya shafi ranar lahira ko komai ma ya ya shafa cikin shari'a to idan mutum ya yayi musun wannan abin da nassin ya tabbatar to lazimi wannan yakan hukunta mutum a hukunta shi a kafirta ko gani ba domin wannan kamar kayyata nassi ne baro baro kayyata nassi ne da ya tabbata na shari'a wanda wannan kafirci ne to abin nufi sifatul fi'li ta tabbata da faɗan Allah fa'alu lima yurid to aka duk wanda ya mutunta ya kafirta a lokaci guda kuma ya koyo Allah ta'ala sifar ta tabbata gare shi to karin haske game da wannan sifatu da muke ta magana a kansu sai ce wasu sifatu su sifofin nan na Allah baraka wa ta'ala Wasu sifatu sifofi wato wa'annan sifofi na Allah baraka wa ta'ala da ake ta maimaita magana game da su far'un aniz far'un aniz wato reshi ne na zaki, far'un aniz reshi ne na mi na zaki. wato shi azzat din shine al-asl kenan ko su kuma sifatu sai zama furu'un ne lahu kun gane ko to amma kullum ake faɗin wannan game da abin da shafi Allah tabaraka wa ta'ala kamar da muka ishara a ɗazu to karka kamanta wannan magana da malam yake yi da abin da ya shafi abin da ka sani dangane da bayan Allah ina fatan gani har ka kamanta wannan magana ta shafi Allah da abin da kai ka sani game da bayan Allah bari in karanta abin da malam ce sannan mu ƙara sharhi game da wannan matsala abin da ke cewa sifatu far'un an zati sifofi reshe ne ah, ga zati sai ce fahiya qadimatun qidama zati saboda ka sure shi din kore san kenan qadimatun dadaddu ne qidamaz zati kun gane ko dadewar shi zatin yanda zatin ya zama qadim ne sifofin mami qadimai ne yanda zatin ya zama azali ne to sifofin ma azaliya ne wannan shine wasifatu farwan an zati wa hiya qadimatun qidamaz zati to wannan magana ka gane ta da kyau wannan ya hukumta kenan karka kamanta wannan bayani da ya shafi Allah na cewa wasifatu far'u anil zati da abin da ka sani game da ah, wasu halittu na Allah tabaraka wa ta'ala idan aka ce far'u reshen abu da hausanka da tunaninka da hankalinka za ka fahimtar abin ake nufi a nan wurin kamar wani abu ne yana da asali ko yana da tushe to yanzu sannu a hankali sai ya samu da ko sannu a hankali sai ya samu yi rasa ya yi yawa nan da can wannan shi ne abin da ka sani dangane da halittun Allah wannan abin da ka sani dangane da halittun Allah dangane da al'asulu da alfar'u to karka tabbaka shi da Allah tabaraka wa ta'ala domin shi Allah laisa kamislihi shay'un in ka tabbaka wannan ga Allah Allah shi ke yi to duk abin da muka faɗi a baya za ka warware shi duk abin da muka faɗi a baya da abin da malam yake faɗi yanzu nan cewa fahiyar kadimatun fi za zati duk gaba za ka rubuta shi da abin da ka sani kai a cikin halittu idan ka ce wannan shine al-aslu sannan sai zama yana da To yanzu shi al'asal ɗin ya yi zama lokacin da bai da mi a bai da wannan rassa saboda ka rassan sai su zama Muhu da Sani ko kuma ka ce ya riga su ala kulli hali asalin ya riga ni kenan ya riga yin shi kun gani to muka ce wannan misali kwata kwata kar ka sake ka kamanta shi da Allah baraka wa ta'ala na'am sifofi furu ya ne zat wato yana sai ce da kai sifofin daban da daban shine kawai kisan ce da kai amma ba wai na nufin cewa zatin na Allah tabaraka wa ta'ala yayi zama a lokacin da ba shi da ni sifofin a matsayin su na furu ba sai daga bayan ya aka same su ba amma da bishiya ko wani abu da kake cewa ga asalin ta garin santa ta yi zama lokacin da ba ta da bi rassan santo shi ba haka lamarin yake ba wa hiya qadimatun fi damaz zati saboda ka wayannan sifofin da muke ce musu far'un ne an zati to su wa qadimatun ne da dadu ne tun azal suke kidaman zati irin dadewan zati saboda ka zati na Allah tabaraka ta'ala bai taba zama ba shi da wayannan sifofin ba duk da an kira su cewa furu'un ne an zati kun gane ko da aka ce wal fa'ilu li kulli shay'in haqiqatan huwa Allah ta'ala Allah tabaraka wata'ala wato shine mai aikatawa ga kowane abu bisa ga hakika wal fa'ilu li kulli shay'in wanda yake aikata kowane abu hakikatan bisa ga hakika huwa Allah ta'ala shine Allah madaukakin sarki kun gane ko haka duk abin da kaga ya faru to Allah ne ya yi shi kuma Allah ne ya aikata shi bisa ga hakika wal fa'il li kulli shay'in haqiqatan huwa Allah ta'ala kun gane ko saboda duk abin da kaga ya faru ko ya gudana a duniya na aiki wani yayi kaza wanci ta yi kaza kaza ya faru to duka Allah ne ke yin su bisa ga hakika ina fatan gani amma abin da ke faruwa shi Allah ta baraka wa ta'ala wato kowane abu yakan saka masa sabab ne Ko ne abu yakan saka masa ne ne sabab dalili kun gani yawa saboda ka in kaza zai faru to eh, bisa ga ɗabi'a da sunna ta Allah tabaraka wa ta'ala sai kaza shi faru sai abin ya gudana kun gani yawa saboda ka in rubutu zai faru to sai ga za a samu tawada ko biro a samu takarda sai wani ya tsoma tawadan ko biro a zahannin shi sai ga rubutu ya bayyana kun gani to duk sauran ayyukan haka amma wanda yake gudanar da abubuwa bisa ga hakika huwa Allah ta'ala shine Allah madauki sarki wallahu khalaqakum wama ta'malu saboda ku da kanku da kuke aikata abin da kuke aikatawa Allah ne halice ku sai ce wama ta'malu da ma abin da kuke aikata wama ta'maluna da ma abin da kuke aikata saboda ka wal fa'il li kulli shay'in haqiqatan huwa Allah ta'ala amma da adam da ya mubasharan aikin to shi ne sabab shi ne sabab kuma haka Allah ya sa abin ya zama bisa ga sunna ta shi tashi subhanahu ta'ala kun gane abin da zai sa ku gane gaskiya wannan magana shi ne abubuwan da suke faruwa a wasu lokuta da suke saba ma al'ada su saba ma al'ada kuma su saba ma hankali da abin da adam ya saba da shi ta yadda an saba kaza in an yi amfani da shi kaza zai faru wani lokacin kuma ya amfani da shi kaza bai faru ba saboda Allah bai aikatar da abin bai gudanar da shi ba kun gani ina fata kun gani saboda ka wuka da kasanta da kaifi wace in an dora ta akan wani abu za ta yanka shi eh? wani dalilin ya isa a sa wuka da kaifi ta take yanka abu ta yanka shi kuma ba wai ba magana tauri ko wani sirri ba haka ɗaya Allah ta'ala bai ga damar ta yanka abin ba guba poison kenan ko da kasan shi bisa ga dabi'a ayan sha shi za a bi mutum zai mutu wanda dalilin na sha na wani mutum ya sha poison din kuma kaga ya tafi shi mai mutu ba kun gane ko ana iya samun rauni wanda bisa ga ɗabi'a wanda ya samu wannan rauni sai a ce ba zai rayu ba zai rayu ba amma kuma sai ga ya ci gaba da rayuwarsa to wannan shi ke gwada maka wal fa'ilu li kulli shay'in haqiqatan huwa Allah ta'ala kun gane ko to wannan shi ne a ƙarshen wannan sai ce walfilu sifatun min sifatihi don haka aiki ko aikatawa sifatun min sifatihi sifa ce daga cikin sifofin Allah madaukakin sarki walfilu sifatun min sifati aiki sifa ce daga cikin sifofinsa subhanahu wa ta'ala sai ce wa ammal maf'ulatu wa hiya al makhluqat yace amma abubuwan da ake aikatawa wa ammal maf'ulatu amma abubuwan da ake aikatawa wato wanda suke gudana kaga aikata kaza kaza ya faru wanda ya mubashara aikata kaza kuma ya gudana sai ce fahiyar makhalukat su ne halittu ko kace su ne abin halittawa su abin halittawa ne za ka mani karanta muna aya da zuwa lahu khallaqakum wa ma ta'malu za ka ce ammal maf'ulatu Fahiyar makhalukat abubuwan da ake aikatawa to su su ne halittu su ne abubuwan halittawa fahiyar makhalukatun za ka duk abin da ga an aikata shi to wani abin makhaluku ne abin halitta ne shi ne fahiyar makhalukatun su abin halittawa ne kun gane duk abin da ga an aikata su ne almaf'ulatu su, to su ne ke ce maka fahiyya hiya makhluqatun su abin halittawa ne ba wani abu da yake gudana da zaka ce wannan abin wato ainihin ba makhluq ne ba da da hujja da da zuwa lahu khalaqakum wa ma ta'malu kun gane to amma shi sifar aikin wacce zaka jingina ta ga Allah tabaraka wa ta'ala a matsayin ta na sifa ga Allah to ita ghairu makhluqa ko gani ba yawwa kamar za mu shiga cikin bayani yanzu cewa alkalamu magana a matsayinsa na sifa ga Allah ghair makhluq ba abin halitta ne ba kun gani yawwa saboda ka alfi'ilu sifa ce daga cikin sifofin Allah za ke ne ita wannan sifa ta alfilu a matsayin ta sifa ga Allah tabaraka wa ta'ala muka ce zai makhluka wa amma al-maf'ulatu fa hiya al-makhluqatu za ka ce fa hiya makhluqatun su halittu ne halitta su akai walakin fi'il Allah azza wa jalla ghayru makhlukin ce to amma aikin da Allah yake yi a matsayin shi kenan na sifa ga Allah ghayru makhlukin ba shi ba abin halitta ba idan ka ce an halice shi yanzu ka ka jingina wato abu muhu da siga ga Allah ta wa ta'ala ke mini ke fararren abu sifa ko muka ce duk wata sifa daga cikin sifatullah dukkanin su azaliya ne kadimai ne ba magana cewa halitta su aka ko fara su aka yi daga baya don haka walakin na fi ilallahi azza wa jalla ko fi ilallahi aikin da Allah yake yi a matsayin shi kenan na sifa gari shi ghair makhluqun ba abin halitta ne ba sifar Allah ba a ce mata makhluqiya kun gani ko ina fatan gani to wannan ne. to ya faɗi wannan sai ce Balhuwa min sifatihil al-azaliyya bal min sifatihil al-azaliyya ce ba ma haka ba shi lahi kenan a matsayin shi ne sifa Allah sai ce min sifatihil al-azaliyya ya daga cikin sifofin Allah na tun azal bal huwa min sifatihi al-azaliyya ki ba haka ba yana daga cikin sifofin Allah na tun azal inda samsam san ba a jingina su a ce halittar su aka yi ko daga bisani aka same su ko wani abin da ya kama da wannan kun gane ko wannan shi ne. wa min sifati annahu khaliqun li kulli shay'in yana daga cikin sifofin Allah madaukin sarki annahu khaliqun li kulli shay'in cewa shi Allah shi mai halitta ne ga dukkan komai shine mahalicci kenan ga dukkan komai shine khaliqun li kulli shay'in shine mahalicci ga dukkan komai kama kala kama da Allah madaukakin sarki ce Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shine mahalicci ga dukkan komai wal khalqu bi ma'na takhliqu sifatun azliyatun qadima wal khalqu saboda ka halitta ko halittawa bi ma'anar takhaliki a matsayin wato da ma'anar halittawa sifatun azaliyatun sifa ce ta tin azal qadimatun kuma da tsatsiya wacce take kenan ba da saba bace ba wai canza babu ta ba daga misani Allah ya samu mu kansa wannan sifa ba to wannan shine abin da malin ya faɗi a wannan babi don haka ne kenan dukkan wayannan sifofi da muka ishara zuwa gare su a matsayin su na sifofin Allah tabaraka wa ta'ala abin da ke son ka fahimta a matsayin ka'ida a walan wa'annan sifofi duka ka tabbatar da su ga Allah Ta baraka wa ta'ala kamar da suka tabbata ga nassi a matsayin cewa sifofin Allah ne sannan na biyu muka ce wa'annan sifofin sifofi ne wa'anda suke san ba su yi kama da sifofin bayi ba ba a sauwara wa'annan sifofi da irin abin da ake sauwarawa dangane da sifofin bayi ƙa'ida ta uku shine cewa wa'annan sifofin fa yanda kasan zatin Allah azali ne to haka wa'annan sifofin dukkaninsu azaliya ne babu wata daga cikinsu wadda zaka ce an yi wani zamani can babu ta daga bisani ne aka same sa a'a yadda kasan zatin Allah tabaraka ta'ala azaliyun ne kadimun kamar muka ta faɗi muna nanatawa to dukkan wayannan sifofin gaba ɗayan su azaliya ne kadimai ne wannan shine abin da suke wannan babu da ya rufe da cewa min sifati annahu khaliqun li kulli shay'in kama kala Allahu khaliqu kulli shay'in wal khalqu bi ma'na at-takhliq sifatun azaliyatun qadima ina fatan gani to wani shekau kashe wannan maudu'i sai maudu'i na gaba shine alqawlu fil qur'ani ko alqawlu fil qur'an magana dangane da alƙur'ani mai girma alqawlu fil qur'an magana dangane da alƙur'ani mai girma ina fatan gani a wannan babi na aqida ko tauhidi idan suka zo da magana game da alkur'ani mai girma ina fatan gani ah, ba magana za su yi kan alkur'ani cewa alkur'ani littafin Allah ne da aka saukar kaza ila akhiri ko yana cikin littafin Allah ba shi suke son su yi ba shi ne Abu Hanifa yake sai mana magana akan shi nan gurin ba kun gani amma abinda yake sai mana magana kamar da ke cikin sauran tafai na akida irin wannan shine tabbatar da cewa alkur'ani maganar Allah ne. yawwa alkur'ani menene maganar Allah ne? a matsayinsa na ko maganar Allah to ghairu makhluq ba halittar shi akai ba kamar da kuma yi wani dazu cewa dukkan wata sifa daga cikin sifofin Allah to ghairu makhluqa ba halittar ta akai ba bal azaliya ce kadima qidamaz zati to qur'ani ko a matsayin shi na kalamun lahi to shi ma ghairu makhluq kun gane ko to shine eh, babban abin da yake cikin alqawlu fil qur'ani zaka yi samu wasu maganganu da suke da alaka da wannan ko nan da can amma dai wannan shine babban sakon da ke cikin alqawlu fil qur'ani to shi ne sai yake cewa wasifatuhu kun gan shigo wasifatuhu fil azli ghairu muhdatha shi sifofin Allah tabaraka wa ta'ala dukkanin su kenan fil azal ko yace tin azal ghairu muhdatha ba sifofin ne da aka fare su ba ghairu muhdatha ba sifofin ne da aka fare su ba annaka mai hudi yana nufin ya ce da kai ba sifofi ne waɗanda za ka ce da ni can da babu su daga bisani aka ni aka same su shine ghairu muhdatha wala makhluka kazalika sifofin Allah ba halistan su aka yi ba ba mu da saba ne wala makhluka kazalika kuma ba halistan su aka yi kun gane ko wa sifatu fil azal sifofin Allah tun azal ghair muhaddasa ba kaga su aka yi daga bisani ba wala makhluka kuma ba halitta su aka yi ba abin halitta ne ba su sai ce man kala innaha makhlukatun aw muhdatha ke dukkan mutumin da yace sifofin Allah tabaraka wa ta'ala makhlukatun halittan su aka yi aw muhdatha ko fararri ne daga misali aka kage su da babu su kun gane ko wa kala ma khaluqatun aw muhdatha aw waqafa ko ce ta tawakkufi kun gane tawakkufi aw waqafa ko ta shine malamin suke cewa tawakkufi kama a ce da kai ga wasu suna tattaunawa sifofin Allah makaluka ne ko da ne ko kaza irin wannan sai ka ce to kai dai kai tawqufi baka sani wato baka can baka nan to shine au au kafa au shakka fihi ma ko shakku a cikin sifofin wato a cikin eh, wayan ababen guda biyu shine fihi ma au shakka fihi ma ko shakku a cikin su zama su kenan makaluka ko sani yana taraddudi da kai kawo to duk wanda yake da wannan ko yake da ɗaya daga cikin wa'annan ko ya ɗauki ɗaya daga cikin wannan matsayi malai ce fahuwa kafirun wanda mutum kafiri wani shi da abin da abu hanifa ya faɗa rahimahullah kun gane ko kenan shimfiɗa da mana ta farko kamar shi cewa sifofin Allah tun azal ghairu muhdasa wala makhluqa abu na biyu dukkan mutumin da ya da'awan cewa sifofin Allah makhlukai ne ko kuma a sifofin Allah muhdasa ne babu su daga bisani aka yi su kun gane ko awwa kafa ko ya zo ya tawakkufi to yace shi bai da ra'ayi bai da ra'ayi au shakka fiye ma ko shakku a cikin su to yace wannan mutumin da ya ɗauki ɗaya daga cikin wannan matsayin da ya ambata ya ce fa huwa kafirin wannan mutumin ya kafirta Allah shi ke yi saboda ka kaulan wahidan sifofin Allah ba halittar su akai ba kaulan wahidan sifofin Allah ba halitta su akai daga misali ko samar da su akai daga misali ba sannan kaulan wahidan musulmi babu magana ka ce ka yi a akan wannan matsala ka ce kai ba kai da ra'ayi to eh, ban san ina zan ba a'a duk falsafar da aka kawo matsayin ka kai na musulmi shine ba magana tawakkufi kawai yanke matsayin ka shine sifofin Allah ba halittar su aka yi maka kazalika ba eh, fara su aka yi da misali ba sannan a lokaci guda karka sake ka samu tarin jiji da inda inda da shakka ce mun gani ko karka shiga cikin wani suka ce mahaluka ko mu da sani karka shiga cikin wanda suka ce ba su da ra'ayi a wannan matsala karka shiga cikin wanda suke suna da shakku a wannan matsala don wanda ya samu kanshi a ɗaya daga cikin wanda matsayi ya ce fa kafin wannan mutum ya kafirta Allah shi kari to sai ce wal qur'anu kalamullahi ta'ala shi alƙur'ani maganar Allah ne madaukakin sarki wal qur'anu kalamullahi ta'ala qur'ani maganar Allah ne madaukakin sarki kun gane ko wannan tabbace haka shige kuma yana ganin mun yi isharori game da wannan maganan kwarai da gaske don yanzu abin da zo cikin suratu tauba wai na hadin min al-mushriki na stajara ka fajir hatta yasma kalam Allah babu shakka kalam Allah ana ana nufin alqur'ani domin ne abin da Allah ya saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yake saukar manzon Allah wancan lokaci ana karanta ma mutane kuma shi ne Allah yake gaya manzon Allah sallallahu idan wani daga cikin mushrikai ko kafirai ya nemi annabi ya bashi kariya ko ya makwataka da annabi annabi ya bashi kariya ya bashi makwataka ya zai zo kusa da shi a amintar da shi kuma cewa hatta ya suma ni kalamun lahi wannan wahayin da ake saukarwa da ya koshi alkurani zaman shi tare da annabi ana karantawa zai bi zai ci ka zonan alkur'anin da aka ambace shi kalamullah shi ne malam yake ce muna wal qur'anu kalamullah ta'ala magana Allah ce madaukakin sarki kun gane ko akwai falsafa nan gaba sosai da da magana ta kunsa sai ya ce mana fil masahi wato fil masahifi maktubun fil masahifi maktubun wata shi alkur'ani abin rubutawa ne cikin takardu fil masahifi maktubun wata gina maktubun fil masahifi gina abin rubutawa ne cikin takardu kamar da muka sani yanzu ko takardu a tsoma tawada a rubuta suratu kaza ko ayata gaza? kaza takardu a yi amfani da bayero ko amfani da wata na'ura a rubuta ƙwar'ani ma kwamfili ga shi ne maktubun fil masahifi wa القلوب محفوظ كنا محفوظ في القلوب qulub القرآن alqur'anin nan الله Allah abin har da cewa ne cikin zukata abin خرد ne abin har da cewa ne fil الله cikin zukata mutane da yawa Allah ya sa sun har da shi dukkaninsa ko sun bangare na shi a cikin zukatansu sai za su iya karanta shi ba tare sun buɗe takardar da aka rubuta shi ba wani shi ne wa filkulubi kun gane ko duka yana sifanta maka alkur'ani a matsayin shi na kalamun la sai ce wa alal alsuni makaru'un wa alal alsuni makaru'un kuma shi qur'ani makaru'un ne kenan alal alsuni ko wa makaru'un alal alsuni kuma shi abin karantawa ne ga halshi ko da halshi da halsuna zamu ce ko al alsuni jami'i ne na lisan wa alal alsuni makaru'un kuma shi abin karantawa ne ga halsuna ko da halsuna ba da harshe dan adam yake rera ko ya karanta alkur'ani ba kun gane ko to shine ma'anan wa alal alsuni makaruhun shi qur'anin nan abin karantawa ne da halsuna duk wanda Allah ko ce masa ya san baki ko aka koya masa ya je ya dawo har ya samu abin da samu na alkur'ani to da harshen sai kake je na karanta abin da ke karantawa na alkur'ani wa alal alsuni makaruhun kun gane ko duka yana sifanta maka alkurani ne kafin ya zo ya faɗi abin da yake so ya gaya maka sai ce maka wa alan nabi sallallahu alaihi wasallam ko alan nabi alaihi salamu wato alaihi salatu wassalamu munazzalun wannan yana nihin wa munazzalun alan nabi alaihi salatu wassalam kuma qur'anin nan abin saukarwa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alan nabi alaihi salatu wassalamu munazzalun kuma shi abin saukarwa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wayannan su ne abin da malam ya faɗi al imamu Abu Hanifa kenan yana sifanta mana al-Qur'ani mai girma a matsayin cewa na farko qur'ani fa magana Allah ne kun gani ko sannan qur'anin nan a matsayin shi na magana Allah kuma ana rubuta shi cikin takardu ga shi na rubuci cikin takardu mutane suna gani suna karantawa suna dauka sannan ƙur'anin nan magana Allah kuma Allah horewa mutane bayi suna hardace cikin zukatansu haka ƙur'anin nan magana Allah Allah ya hore mu bayi ya ba su iko da ƙudura suna rera shi su karanta shi da halsunansu kun gane ko? sannan qur'anin nan magana Allah shi ne aka saukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a matsayin wahayi wa ala nabiyyi alaihi salatu wa salamu munazzalu to duka wanda muka ce ya faɗi wannan ne na sifanta maka mi alqur'ani mai girma wannan duka in ka kalli abin da ke cikin wannan bayani na almamu abu hanifa babu wata falsafa ko abu mai rudarwa ce haka abin da yake jama'a duk wanda ka gaya mafi wannan zai gani duk wanda ka yi masa wannan bayani muka ce zai gani bayanin zai fito ƙwaru-ƙwaru to amma inda matsalar take shine bayanan da za su biyo baya da suka shafi falsafa wanda malamai suna kutsawa ciki ah, la'alla saboda raddi ga wa'anda suke da aqida ta cewa alqur'ani makhluku ne qur'ani cewa wai halittan shi aka yi yawa qur'ani halitta shi aka yi yanzu kaga wanda ce qur'ani halitta shi aka yi kenan yana da wancan qur'ani muhdas ne da babu shi daga bisani aka bi na aka samar da shi kun gane ko to falsafar da za su ko in ce za mu dan duba nan gaba eh, a cikin karatunmu da Allah sati mai zuwa sharatan mubasharatan shine abinda malamai masu ilmul kalam da falsafa suke cewa rubutun mai rubutu ga alkur'ani to mutum ya samu takarda da tawada ko kaza da allo yana rubuta alkur'ani to wannan motsin da hannunsa yake yi da rubutun da waye da takardar da ta wadanta dukkanin su mahalukai kuma mahalukai ne ba na'am sannan sautin da ke fita ga bakinka lokacin da kake karanta alkur'ani mai girma da motsa wanda harshen kai ke da waye duk wannan duk yi duk mahalukai ko ku gani ba muka ce kana kare da alqur'ani kana karantawa sautin da ke fita wanda gare ka ake ji shi ko ko ce daga gare ka ake ji shi sannan wannan sauti yana faruwa ne a lokacin da kake motsa harshen kai taba wuri kaza ya fito da wuri kaza ya taba wuri kaza sai sauti kaza ya fito ko to wannan dukkanin shi su ne kuma mahalukun kun gani da sauran duk abin da ya shahi motsinka da duk abin za ka yi lokacin za ka ranta alƙur'ani ko za ka rubuta shi ko za ka nan duka da su ne kuma mahlukat ne amma tare da haka shi kan karan kansa ƙur'anin gair mahlukun kuma gair muhdas ina fatan gani to wanda kun ga a cikin shi akwai falsafa mai dan nauyi gaskiya to shi yasa malamai kamar zamu abuwa ni ba faɗi wannan amma shi mai sharhi ya yi bayani cewa ko an amfani wannan an jingina shi ga abuwa nifa kamar zamu karanta amma shi mai sharhi ya tabbatar da cewa irin wannan falsafa da aka bade ta cikin matani aka ce tana daga cikin abin da abu hanifa ya fada cewa wannan al'aslu ba wai yana daga cikin magana abu hanifa bane amma zance ne mudrash da aka idrajin sa cikin magana abu hanifa domin wannan falsafa da ne ishara zuwa gare ta ta faru ne bayanin ta ya faru ne bayan shi abu hanifa ma ya rasu kun gane ko bayanin wannan falsafa cewa kaza eh, eh, maganar kada alkur'ani da rutun ka gare shi da kaza da eh, harakatu lisani harakatu lisani da sauke ka waye duk makaluku duk wannan falsafan ta faru ne bayan rasuwan abu hanifa yanzu idan ta faru ne bayan rasuwan abu hanifa sai aka ɗauko wani abu da aka jingina cewa abu hanifa ya rubuta shi ko shi imla'insa ga ɗansa ko almajiransa aka rubuta sai ga irin wannan magana ta sani shi to wannan ya nuna cewa saka magana an kai amma alasul ba daga abu hanifa ta tun ko da matsalar ta faru abu hanifa shi bai mana ina fatan gani wannan shi ne abin nufi dai eh, eh, ahlus suna suna zama mutarrina ga su shiga cikin wannan falsafa domin raddi ga yan bid'a jahmiya da mu'tazilawa amma al-aslu ka ɗauki matsala kawai ba basata kamar yanzu cikin nassin shine a asali gaskiya shi kai kamar da muka wadi qur'ani magana Allah ne an saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatan gani ina fatan kun gani shikenan ya ishe ka shi da suka tabbatar da wannan ka tsaya nan shikenan kawai amma kar ka rusa cikin cewa ka ka da alqur'ani kaza ne in an yi kaza ma kaza ne da sauransu wannan ka shiga cikin wannan zaka zaka wahala kwarai sun baka kalmi kuma za ka shiga cikin wani lungu da ba ka fitowa ba musamman in kana karamin ɗalibi gaskiya Allah ke wannan za mu kara haske game da wannan matsala a darasi mai zuwa eh, insha Allah ta'ala da fata mai da muka hudu daidai bisa ga sawaba Allah amfani mu da shi ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana gafarta mana ya shafe cikin zukatan wa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk